Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin da magaran a jamhuriyar Nijar akan mitoti 16, 21 da kuma 25. Ana iya samun mu a da yaushe a duniyar gizo a voahausa.com ko sashen hausa.com. A jamhuriyar Nijar ana iya samun mu a wasu tashoshin FM amfani da sarauniya da fara'a da noma da da dalol da niyya sai tashar mu ta VOA Africa da ke birnin Yamai kan mita 200.5. a Ghana kuma ana iya samun mu a Alfa rediyo da ke birnin Kumasi. Masu sauraro Tamar Abari ce ke sallama a shirin namu na musamman wanda a yau zai zo muku ne daga birnin da magaran tare da taimakon ofishin muryar Amurka da ke birnin Yamai. A cikin shirin za a ji cewa kungiyar 'yan kasuwar Najeriya ta nuna damuwarta game dokar tilasta amfani da takunkumi ko face mask da gwamnatin kasar ta kafa a jamhuriyar niger kungiyar nan da ke yaƙi da cin hanci da rashawa anlc reshen kungiyar transparency a niger din ta yaba da matakin da hukumar da ke yaƙi da cin hanci a ƙasar ta ɗauka na kwatar kudaden haraji da suka makale a hannun kamfanoni da masana'antu har yanzu dai a jamhuriyar ta niger wata ɓaraka ta kunno kai a cikin kungiyar masu sukuwar dawaki ta birnin kwanni akwai shirin na kasa da sharhin jaridun ghana sannan mu kammala da sharhin muryar amurka da ke bayyana matsayin gwamnatin amurka amma dukkaninsu za su zo muku ne bayan an saurari labaran duniya Assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya ga labaran duniya Shugaban Amurka Joe Biden zai saita mahangarsa ta manufofin harkokin waje yayin babban jawabinsa na farko a ma'aikatar harkokin wajen Amurka a yau dinnan Alhamis. Duk da cewa kalaman nasa ba lalle su iya fayyace takamaiman hanyar da Amurka za ta tunkari abokan gabarta na kasashen waje ba da suka hada da China, Koriya ta Arewa, Rasha da Iran ba. Ana kyautata zaton Biden zai gabatar da irin tashi mahangar ta salon hada kai don a fuskanci matsalolin duniya tare. Jiya Laraba, sakatariyar yada labarai labarai ta fadar White House, Jen Psaki ta faɗi yayin wani bayani da ta gabatar cewa Biden zai yi magana kan wasu batuttuwa amma ba zai bayar da takamaiman manufofinsa kan harkokin waje ba. Psaki ta ce shugaban na Amurka ya yi imanin cewa dole ne Amurka ta yi aiki kafa da kafa da ƙawayenta wajen tunkarar China. Mai magana da yawon ma'aikatar harkokin wajen Amurka Ned Price shi ma ya faɗi hakan a lokacin da yake ganawa da manema labarai a yammacin jiya ɗin. Kasar Ghana jiya Laraba ta zama kasa ta farko da ta ayyana kungiyar ta Proud Boys a matsayin kungiyar ta'addanci a cewar ma'aikatar kiyaye lafiyar jama'a ta kasar Ma'aikatar ta ce a cikin wata sanarwa kungiyar ta kasance kungiya shigin ta fascist masu kyamar sauran mutane wacce ta taka muhimmiyar rawa a cikin tawayen da aka yi a harabar ginin Majalisar Dokokin Amurka a Washington. ma'aikatar ta ce dama can jami'an na canada na duba yiwuwar ɗaukar wannan matakin sai kuma ga ta wayan nan na ranar shida ga watan janairu wanda ya ƙara sa aka ɗau wannan matakin ƙungiyar da mambobinta sun fito fili suna ƙarfafa gwiwa shiryawa da kuma gudanar da ayyukan tashin hankalin akan waɗanda suke ganin sun saɓawa aƙidinsu da imaninsu na siyasa in ji ma'aikatar wannan ayyanawar za ta wa 'yan sandan canada damar ɗaukar laifuka da ƙungiyar ta aikata a matsayin ayyukan ta'addanci tare da baiwa hukumomi damar kwace kadarorinta. Masu sauraro kada ku manta labaran duniya na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na murya Amurka birnin Washington DC. Wani rahoto na Majalisar Ɗinkin Duniya ya ce yawancin cin zarafin yara da ake yi a Sudan ta kudu ya ragu sosai tun lokacin da aka sanya hannu kan yarjejeniyar zaman lafiya ta shekarar 2018 amma ana ci gaba da ta hakkokin. Rahoto ya ce Majalisar Ɗinkin Duniya ta tabbatar da mummunan take hakki da ya shafi yara 618 a duk faɗin ƙasar tsakanin Yulin 2018 da Yunin 2020 tare da jihar Central Equatoria wadda ke da mafi yawan waɗanda abin ya shafa. akasin haka a tsakanin oktoba 2014 da yuni 2018 majalisar ɗinkin duniya ta tabbatar da mummunan cin zarafin yara sama da 9,200 a sudan ta kudu cin zarafin ya hada da ɗaukar mutane cikin ƙungiyoyi masu ɗauke da makamai kisa da naƙasa cin zarafin mata da suka hada da fyaɗe satar mutane kai hare-hare a makarantu da asibitoci da hana bayar da agaji Donald Trump baya cikin fadar White House amma har yanzu tasirin tsohon shugaban na Amurka na nan a majalisar dokokin Amurka inda tarzomar da magoya bayansa suka yi a ranar 6 ga Janairu ya haifar da rarrabuwar kawuna a cikin jam'iyyar Republican. Wakilan jam'iyyar Republican sun haɗu a ranar Laraba don yanke shawara kan makomar jam'iyyun su biyu da ke bangare guda na muhawarar da ake yi kan Trump. Liz Cheney na Wyoming shugaban jam'iyyar Republican ta uku a majalisar da kuma 'yar majalisar wakilai Marjorie Taylor Green ta Georgia wadda ta nuna goyon baya ga ra'ayoyin 'yan fifita farar fata masu zargin akwai makirci a kungiyar abin da ake magana a kai shine ko a sauke wadda ke goyon bayan Trump Green daga ayyukan kwamitin nata ko kuma a cire Cheney daga kungiyar shugabannin jam'iyyar Republican saboda kuri'arta ta ta tsige Trump. Waɗannan shawarwarin za su tilasta yin alƙalanci ko 'yan republican ɗin za su kasance masu biyayya ga trump da magoya bayansa ko kuma su nisanta daga tasirinsa Shugabannin Majalisar Dokokin Amurka sun halarta a babban zauren ginin Majalisar ta Amurka jiya Laraba don nuna girmamawa ga jami'in 'yan sanda na Majalisar Brian Sicknick wanda ya mutu sanadiyar raunin da ya ji a lokacin da magoya bayan shugaba Trump suka kewaye ginin Majalisar a ranar shida ga Janairu. Gawar Sicknick ta isa ginin Majalisar na Capitol talata a wani gagarumin biki wanda ya kunshi jami'an 'yan sanda na Capitol da dama waɗanda suka tsaya a yayin da aka ɗauki akwatin gawarsa zuwa matakalar babban zauren. A jawaban da aka yi yayin wata hidima jiya Laraba, shugaban majalisar wakilai Nancy Pelosi ta kira Sitnik ɗan kishin kasa kuma ta ce ba za a taɓa mantawa da shi ba. Ta ce kowace rana lokacin da mambobin na Congress suka shiga ginin Capitol wannan haikalin demokradiyya za mu tuna da sadakarwar da ya yi. madala labarun duniya kenan aka saurara yanzu kuma sai taskar rahotanni. Za kuma mu fara ne da tarayyar Najeriya. Yayin da shugaban kasar Najeriya Muhammadu Buhari ya rattaba hannu a kan dokar tilasta amfani da amawali wato face mask a wani mataki na yaƙi da yaduwar annobar coronavirus. Wata sabuwa ta kunno kai inda haɗakar ƙungiyar 'yan kasuwa a Najeriya ke nuna damuwarsu game da yadda gwamnati bata yi shawara da su ba kafin ɗaukar wannan mataki. 'yan kasuwar sun kuma koka da cewa ba wani tallafi da suka samu da zumar rage raɗaɗin da suka fuskanta sanadiyar annobar ga dai rahoton da ibrahima abdulaziz ya haɗo mana daga yola dakar ƙungiyar 'yan kasuwan ta najeriya ta ma koka ne da cewa ko a baya lokacin da aka kafa dokar hana fita akwai wasu jihohin da 'yan su ba su samu tallafin koda kwandala ba wanda don haka ne ma suke fatan cewa wannan karin ba za a mance da su ba alhaji muhammad ibrahim 86 da ke ma zama shugaban hadakar ƙungiyoyin 'yan kasuwa a jun arewa goma sha tara da babban birnin tarayya abuja ya koyi fatan cewa wannan karon ba za a mance da 'yan kasuwan ba hausa suka ce ruwan da ke ka mm, shi ne ruwa shi ne ruwa so labari da muke ji da an fito da makudan kudade ana taimakawa mutane yan najeriya gaba ɗaya wanda abin shafa ta fanni daban-daban musamman ma mu yan kasuwa a gefen mu su muna sake wannan bayanai ana fito da shi wani lokaci wasu ana bin ana fito da su online haka mutum ya shiga ko matasa su shiga su su shiga intanet nasu su cika su cika sunayen su wasu suna bin wayannan hanyoyi suna samu wanda wannan kuma ba za mu ce yan kasuwa yanzu ne muke kan shirye-shirye don mu sama mutane mu mm. daidai gwargwado abin da ya shafi taimako din. Wato ina fahimce ka kawo yanzu dai ba ku samu a kungiyance kenan. To gaskiya Eh, kusan ba mu samu ba akwai jihohi kaɗan da suka samu hmm. amma kudin yanzu tsari da muka shigo da shi yanzu akwai wani tsari da naisar ta kawo hmm. mun zauna mu mitin da directors na najeriya na naisar ɗin hmm. sun ba mu package sun ce mu je mu kawo kowace jiha akalla na jihohi sha tara na mutane akalla kamar ɗari biyu to yanzu mun package da mutane dubu uku da ɗari da ɗari shida wanda muka hadda abuja kai mutum dubu hudu wanda yake aka zo muka ba na sadin da datan su da komi su daka suna fikin kadan kadan suna ba mutane in kasuwa yanzu kamar jihar yobe wasu sun so samu kamar jihar eh, garin abuja wasu dan kasuwa sun so samu su sauran jihohin kuma gaba da mun dora su online muna bukatar directors din watila ko ba ku yi kuka bane koya to ya daidai gwargwado kowa ya riga ya san matsalar da muke ciki kira kira da koke abin da ya faru a 2020 nan kowa ya sani domin ko da munan adama mun san an zo an rufe kasuwannin mu nan ba yawa ba biyu ba kuma ana shahara da mulkin da ake rufe ana kokari kuma a ji hankali mutanen mu su bi dokoki so muna daidai gwargwado kuma samfani sun bi doka an rufe tsawon lokuta daban da abin ba abin da bai faru ba amma ba za mu ce ga takamaimin wani abun da 'yan kasuwar kai suka samu mun ta ba kwanakin baya akwai wani mun ji kama mutanen keke nafir an ba su wani kuɗi a dare daga gwamnati ko mm. miliyan ashirin ne sun dan samu sun kasafta da sauran iri shi mm. so akwai wanda yin faru a wasu ne din mu amma dai mu a kungiyanci dai officially gashi a kungiyanci a zuwa ce gashi baya ma gabatun corona haka nan kuma yan kasuwan su ma koka game da matsalar tsaro da ke addaban Najeriya a yanzu. Manyan abin da arewa ka dauka arewa gargajiyar mu a mm. shine farko kiwo noma da kiwo shine da kasuwanci wannan abu uku shine tun da shi aka no aka no aka fito da duk wata dama da aka samu rijista aka samu ma Najeriya ta zama unity mm. aka zo aka samu aka samu amma da man da aka samu eh. eh. yawa da sauran duk wani shimfiɗin da aka wa Najeriya mu arewa shine arziki mu tun kafin tura su zo mm. abu uku nan muna kasuwanci anan tun lokacin da tura ba su zo ba ana mm. kasuwanci a kasar nan kuma ana kiwo kuma ana noma kuma har duk wani mutum mai shekara arba'in in ka same shi yanzu abin da samu babansu a gidansa babansu tarihinsu mm. irin mu na duk wanda ta zo a lokacin da yana yaro ya san abin da iyayensu suke kenan mm. cikin uku da ka san baban ka yana abu ɗaya nan ga shi kuma yanzu abubuwan kuma ya shafe ku yanzu abu kuma na duk ake destroy ana destroy totally gaba ɗaya ai destroy din noma mm. domin an zo an sa mutane tsoro wasu an wargazar da su kauyukan don an wajen zama kufayi kowa sun noma yadda dawa arewa kasuwanci ya su ya gurɓace ba wani sa kuma ba yanzu a ƙasar nan kamar 'yan kasuwa masu tere da masu kasa kayayyaki ko manya-manyan 'yan kasuwar diloli malu. Koma da menene dai fata ko shine Allah ka tsaro ko a samu a daina jin tsoro. Ibrahim Abdul Aziz sashen Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya. To yanzu kuma sai jamhuriyar Nijar inda hukumar da ke yaƙi da cin hanci ta ƙasar ta ƙaddamar da shirin kwatar kudaden haraji da suka makale a hannun kamfanoni da masana'antun da ke turjewa matakan biyan diyoyin ƙasar. tuni hukumar ta halsiya ta ce ta karbo miliyan kusan 800 na sefa daga cikin irin waɗannan kudade abinda shugaban kungiyar anlc reshen transparency malam mamman wada ya yaba da shi kamar yadda za a ji a hirarsu da silimin muni barma ta wayar tarho ba gaban za ba alshadin tabbi wannan san kuɗin da ya kamata a ba eh, ƙasa a ba 'yan ƙasa tunda haraji ne ba a biya ba Ina akwai waɗanda suke koma ganga su ki biyan haraji akwai masu ƙaihin da suke koma ganga su ki biyan haraji wato in aka sami labari kamar waɗanda mutane ya kamata a ce ana kai musu hari suna biyan haraji dan haraji dole ne duk ɗan ƙasa yana biyan lanhu talaka na biyan lanhu bai kamata a ce ba mai ƙari ba biyan lanhu mm. shi ne ma wannan rashin gaskiya shi ne rashin adalci a mm. wannan abu da alsiya ta yi abu ne wanda ya kamata a ce ta ci gaba da yin shi mm. lalle ya kamata a jinjina ta ci gaba da yin shi don saboda akwai mutane masu ƙarfi da yawa ɓoye waɗanda suke ƙin biyan haraji akwai mutane eh, masu ƙarfi da yawa ɓoye waɗanda suke cin eh, kayansu a ɓoye ba su biyan haraji me yasa ba su biyan haraji watakila suna harakoki da waɗanda ke amsa watakila suna harakoki suna damuka da ƙarfi suna da ilimi shi yasa ba su biya kenan a je a yi abin da za a yi to in haka kai yanzu alisha tana kai musu hari mu ga ganin mu abu ne wanda zai ba da haske kuma za a ce da haka nan wato ba za a samu kuma a gaba ba wanda za a ce shi ba biyan haraji kamata a ce ba cikin ƙasa inda ke dokokin ƙasa Eh, cikin jamhuriya a ce wani ya koma ganga ya ce ba a biyan haraji hmm. babu wanda ke sama ga doka kowa ƙasa yake ga doka abinda alfiya ta yi ta ci gaba da yin shi wato babu wanda za a yi gagara a cikin ƙasa inda ya zama to ya bada hakin 'yan ƙasa ne. to har yanzu dai muna jamhuriyar ta nijar inda kungiyar masu sukuwar dawaki reshen birnin kwanni ta bayyana cewa ta tsige shugabanta mamman kwagiri saboda tana zarginsa da rashin iya jagoranci sai dai tuni wanda al'amarin ya shafa ya yi watsi da wannan matakin kamar yadda za a ji ƙarin bayani a cikin wannan rahoto na haruna mamman bako daga birnin kwanni. al'amura ne suka turnike yanzu haka kungiyar 'yan sukuwar dawaki na gundumar birnin kwanni bayan da sauran mambobin kungiyar suka ce sun ci ga shugaban kungiyar tare dakatar da shi da aiki ko magana da sunan kungiyar su president mu shine alhaji kwagiri to mun ba shi jagoranci na president to mun gano ta yata mu da shi ba za ta yi ba to bisa ga renon inda muka yi hasso uku bai zakuwa mu kuma shine yau daga ranar yau muka yi biro ta ka zo gaba ɗaya in muke da shi ke bayan mun tsaida shi muka tura ma biro muka kira ta yamai yamai ta ka ce mu kira biro ta tawa mun kira biro ta tawa biro ta tawa ta ce mu turo mata takarda SCJ shi tura mata takarda yanzu don haka mun cika takarda mun tura daga ranar yau jagoranci na Alhaji Kwagiri mun tsaida shi babu shi babu zancen jagoranci ni ne barti na hanzi ni ne a trezoriye na Kwagiri tunda an ka sa shi firjan amma tunda an ka sa firjan ina trezoriye duk abun da ya kamata trezoriye shi amsa Ajiye aje wajen shi in lokaci yayi akwai komisar okon wanda zai zo shi binciki trezoriya menene addakwai shi kwagirin shi ka amsa komi shi a trezoriya shi a firjan shi a sj yanzu ina kuɗi su suna wajen kwagiri saboda sai da ni tambayi shi ranar hili ni ce shin kwagiri kai a firjan kai a trezoriya kai a sj ya ce min eh komi da komi ya kwashe kuma babu mai iznin magana sai dai shugaban kungiyar da membobinta suka ce sun cige kuma sun tsaida shi da aiki da magana da sunan kungiyar ta 'yan sukuwar dawakin birnin kwanni ya ce ho ho ho shi bai ci ku ba. Ni na Alhaji Mamman Kwagiri Presidentin Kwanni na sukuwa ni mutum shi zaka kai tsaye ci ya tsige ni karya shi kai sai lokaci na yi kai mutum kai tsaye don kana da hukanka ni ina da laihu na ka zaka ce kai tsaye in ban ta gidanka ba dole sai na ta gidanka an zo an yi reno mu ko mu kira hudu baka zo reno ba. Yalla kai akwai wani kuskuren da kaka tunanin kayi ya yallashi yasa sun ka ɗauki wannan mataki kuskure na antere ne ce ba ni kuma in ina da kuskuren ai ka ƙara kuskuren za a yi kan ba ba sun ce kai kai kane kane duka kai an ma'ajin kuɗi kai ishe kai kowa da kowa ni da abin da an ka samu bakin hili da can abin da an ka samu hili ni ka wace shi in tiyata trezore a aiko min wanda ya aiko kuɗi da wani gari ya zaka ya ce gashi ai su kuwa ne rike su ko ko a kanun wanda ya iske ni ya ci ga kuɗi shi ya bukata su kuwa ban hidda su kan nan ba an ka tahi yi an kace an yi shi kuɗi na can gare ni yanzu haka babu ko kwabo na sokowa hannunka kalillahi kalillahi in sun ka shirya da nan nika wace su wannan lamarin koyaya za shi kayarwa sai an haɗu a filin sokowa a tseren da kungiyar za ta shiryawa a garin birnin kwanni a nan gaba za a shirin ganin ko kwamitin rikon kwarya ne da membobin suka kafa halin yanzu ke jagoranci ko kuma tsohon shugaban ne ke rike da ragamar kungiyar ta masu sukuwar dawaki ta birnin Kwanni. Haruna Mamman bako na birnin Kwanni sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar. Tokar dai a sha'afa muna gabatar muku da wannan shiri na musamman ne daga nan birnin da magaran. To yanzu kuma ga Sulemu Muni bar ma dauke da shirin na kasa. Na kasa. Na kasa. Na kasa. Ba kasawa ba. Jama'a assalamu alaikum barkar mu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba na kowane mako wanda ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Sule Mummuni Barma. har ila yau shirin na kasa na tarayyar najeriya inda a makon jiya muka gutsuro muku kashin farko na hira da shugaban masu bukata ta musamman na jihar kano a bangaren masu fama da larurar kafa yahaya e haya. wanda a shirin da ya gabata ya yi bayani a kan yanayin rayuwar da na su ke ciki a yankin arewa maso yammacin tarayyar ta najeriya inda a cewarsa har yanzu wasu ba sa baiwa masu bukata ta musamman matsayin da ya kamata a basu a dokance to a yau za mu ji matsayin wannan rukuni na al'umma akan maganar siyasa musamman a jihar ta kano ga kuma abin da ya hayya ke cewa gaskiya a wannan zaɓe da aka yi na ƙananan hukumomi mutanen mu sun fito da yawa musamman takarar shugaban karamar hukuma da councillors sun fito to an yi sulhu aka ce su yi haƙuri domin dama ita takarar in ta zo irin wannan ana yin sulhu aka zauna aka yi shiru aka ce mutanen mu su hakuri kuma idan an kafa gwamnatin su ma za a yi musu wasu mukaman don ba za a bar su a baya ba don gaskiya yawancin mutanen mu da an yi alkawarurruka akan abin da aka rubuta akan harkar takara da suka yi saboda mutanen mu suna fitowa takara kuma ana yi da su sai dai kawai wanda nake faɗa ma ita siyasa yar ubangida ake yi musamman siyasar mu ta kasar nan mm. wa ka sani wa ya san ka mm. to mu har yanzu ba mu shiga wajen mutanen da za su ce ai a fito da wani kawai a sa shi shine kaza ba mm. ba za mu manta da tsohon gwamnan jihar jigawa ba ba wanda ya taɓa mana wannan yace kawai majalisa ta jiha ta dutse kawai a barwa mai bukata ta musamman alhaji sila lamido gaskiya ya yi wannan dan akwai wani dan majalisa wanda ya na dutse Shi ne ma bayi ciyaman na kungiyar mu ta ƙasa ta Najeriya a yanzu Alhaji Adamu Jigawa Tsada mm. a kan wulciya yake tafiya shi ya yi majalisar jiha ta dutse mm. har shekara takwas mm. shekara hudu kai ya yi so kaga in za mu sami irin wayannan a ce wannan gwamna shi ma ya ce shi ma kamata a ce an an tashi gwala lokal gamman ko kuma nasara lokal gamman a ce mai wanda zai wakilci majalisa a ce mai bukata ta musamman ne saboda idan an gwada mu za a san eh muna yin abubuwan da ya kamata kuma rashin gwada mu din ne shi yasa ake ganin uwa ba za mu iya ba amma an gwada sai mun fi ma wa'anda suke kai din yi din to lura da irin waɗannan matsaloli na rashin samun sukuni a sahun al'umma yasa ƙungiyoyin nakasassu dagewa akan maganar ilimin masu bukata ta musamman kamar yadda bakon shirin ke faɗa. kullum burinmu mu ga mai bukata ta musamman ya yi karatu ya yi karatu kullum a tarurrukan da muke yi duk sati biyu idan ka je ofis mu na buga za ka ga mutane da ka lokal gaman hudu sun zo domin su ji me za mu faɗa kuma kullum kiranmu da muke yi na farko shine a koma makaranta a yi karatu bayan nan in mun je karshen taron mu za mu sake cewa a hakuri a koma makaranta domin kada ka ga kana da bukata ta musamman ka girma ba za ka tafi firamare ba ko abin nan akwai makaranta da ake yi ta irin ilimin manya din nan ta baban ladi duk mai bukata ta musamman zai shiga wannan wajen kyauta ne baban ladi ba abin da mu ce masa da Allah ya saka ya da alheri yana ba mu gudunmawa akan harkar tafi da ilimin mu duk mai bukata ta musamman ya zo wajen nan kyauta zai karatu nake ba su misali akwai na Alhaji Ibrahim dan cikinmu ne mai bukata ta musamman ne anan nan ya yi makarantarsa ya yi firamare ya yi secondary yanzu ya je ya yi wannan wannan makarantar ta wajen gadon kai din nan wanda zaka tafi haya gusau yawwa har ya gama ya yi sa yanzu aiki yake yi kuma da wannan baban ladin ya fara kuma yanzu ga abu da ya zo mana an ce za komishin dinmu da take da sa hannu doka wata hukuma da aka yi mana ta mai bukata ta musamman to yanzu kaga an ce masu bukata ta musamman su za su yi aiki a wurin to idan baka da karatu ta kaga za ka yi aikin a wajen shi yasa koyaushe muke kungiyar mu take bada muhimmancin a yi karatu sannan kuma a koyi sana'a to masu sauraro nan za mu dakatar da shirin na yau sai a makon gobe za ku ji mu dauke da wani sabon shirin To amma kafin nan muna sanar da kucewa daga ranar sha biyar ga watan Fabrairu nan na 2021 shirin na ƙasa zai tashi daga ranar Alhamis zuwa ranar Juma'a a mu na hantsi wato karfe takwas agogon Nishar da Najeriya bakwai na safe kenan a ƙasar Ghana. Sai a mana ahuwa game da kuran da muka sha a sanarwar da muka bayar a makon jiya. yanzu a madadin bakonmu yahaya e yahaya shugaban kungiyar masu fama da rashin kafa na jihar kano da dukkan abokan aiki na sashen hausa ni sule mumuni barma ke ce da ku sai an jima. a gaida Suleiman Muni Barma yanzu kuma lokaci ne da Ridwan Abbas zai gabatar mana da sharhin jaridun Ghana. Wani ɗan sanda kuma ya kashe kansa a a kara. wannan ne labarin da jaridar ghanaian times ta rawaito jaridar ta ce constable eugene yelnona na national protection unit da ke a headquarter 'yan sanda ana zargin cewar ya kashe kansa a jiya bayan ya harbi kansa da bindiga na samfarin ike raful a nan accra constable ya nuna yana a kan aikin gadi ne a gidan mr gilchrist olympio tsohon babban dan adawan kasar togo a nan accra inda aka gano gawarsa da rauni na bindiga a cikin kusfa na wannan gida wata majiyar 'yan sanda a accra regional police command ta tabbatar da hadarin ga jaridar Ghanaian Times a nan Accra jiya tana mai faɗan cewar an kai gawar wurin adana gawayen hospital 'yan sanda. Haramci akan tarurrukan jama'a bai hada da bikin aure ba. Ministan labarai Ofan Kurma ne ya faɗi haka kuma babban jaridar ƙasar Ghana Daily Graphic ta rawaito. Jaridar da ta ce ministan da aka ware domin ma'aikatan labaran Mr. faunin kurma ya bayyana cewar gabatar da haramci akan tarurrukan jama'a da shugaban kasa ya gabatar da sanarwarsa a ranar Ladi bai hada da haramcin bukukuwar aure ba sai dai ya hada ne da shagulgula kamar fati da kuma dina da ake dangantawa da irin waɗannan bukukuwa da fati da ake dangantawa da makoki da aurayya su ne aka haramta sai dai ya nuna cewar harkoki kamar shagulgula irin na fati-fati da kuma dina da ake dangantawa da waɗannan abubuwa kamar makoki da bukin aure su ne aka haramta. Ita kuwa jaridar da Herald wannan labarin tarwaito COVID-19 ya kashe Bafo bani jan jarida na Radio Gold. Jaridar ta ce mutuwar da aka ruwaito na babban manajan Radio Gold saint Bafo Boni wadda kuma shi babban jami'in zartarwa kuma na wanda ya hassasa kamfanin na network broadcasting company limited mr bafo boni a nuna cewar ya mutu ne daga cutar coronavirus da sanyin safiyar ranar litini daya ga watan fabrairu shekara ta 2021 ba a san lokacin da ya kamu da wannan cutar ba da kuma tsawon lokacin da ya kasance yana kwanci a asibiti sai dai tarin ah, ma'aikata da ke aiki karkashin sa sun nuna cewar sun jima ba su samun labarinsa sai dai wannan labari na mutuwarsa kurun da suka ji kwasam. Ridwanullah muktara Abbas sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana. An gaishe ka Ridwan za mu kuma kammala ne da sharhin muryar Amurka da ke bayyana matsayin gwamnati na Amurka. Amurka za ta ci gaba da zama mambar hukumar lafiya ta duniya WHO. jim kaɗan da rantsuwar kama aiki shugaba joe biden ya rattaba hannu kan wata wasiƙa ta janye shawarar da tsohon shugaban amurka donald trump ya yanke ta ficewa daga hukumar lafiya ta duniya ɗin mataimakiyar shugaban ƙasa kamala harris ta yi magana ta waya da shugaban hukumar lafiya ta duniya dr tedros adhanom ghebreyesus inda suka tattauna kan shawarar da amurka ta yanke ta sake komawa cikin hukumar ta who da biyan kudaden da ke kanta tare da aiki tare da karfafawa da kuma inganta hukumar ta WHO. Mataimakiyar shugaban ƙasa Harris ta jaddada cewa da ita da shugaba Biden sun yi imanin cewa hukumar ta WHO tana da matukar muhimmanci wajen yaƙi da COVID-19 da kuma samar da gagarumin shirin yaƙi da annoba na duniya baki ɗaya. an naɗa Dr. Anthony Fauci a matsayin sabon shugaban tawagar Amurka a zagaye na 148 na taron kwamitin gudanarwa na WHO. Yayin jawabinsa a taron kwamitin gudanarwa na hukumar ta WHO, Dr. Fauci ya ce, Na shiga sahun takwarori na wakilai wajen gode ma hukumar lafiya ta duniya saboda rawar da ta taka wajen jagorantar jama'ar duniya wajen ɗaukar matakai kan wannan annobar. Gwamnatin Biden tana kuma da niyyar taka rawa sosai wajen inganta lafiyar duniya da goyon bayan matakan kare harkokin lafiya na duniya da kuma samar da makoma mafi kyau ta fuskar lafiya ga dukkan jama'a in ji shi. Dr. Fauci ya sanar cewa gwamnatin Biden na da niyyar sa hannu a shirin COVAX don faɗaɗa hanyoyin samun rigakafin COVID-19 da jinyar cutar da gwajinta da kuma samar da su a faɗin duniya. Manufar COVAX ita ce hanzar ta samar da rigakafin cutar COVID-19 da kuma tabbatar da wadata shi ga kowace ƙasa a duniya. Wannan rana ce mai kyau ga hukumar WHO kuma rana ce mai kyau ga batun kiwon lafiya a duniya a cewar Darakta Janar na WHO Gebra Yesus. A wani saƙon Twitter ya ƙara da cewa WHO iyali guda ne na ƙasashe kuma dukkanmu muna farin cikin ganin Amurka za ta ci gaba da kasancewa cikin iyalin. Wannan shine sharhin muryar Amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. Da haka muka zo karshen wannan shiri na musamman da ya zo muku daga nan birnin da magaram tare da taimakon ofishin muryar Amurka da ke birnin Yamai. A madadin dukkanin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka ne Tamar Abari ke ce muku a kasance lafiya daga nan birnin da magaram.